A yau Alhamis tara ga watan Nuwambar nan ne kungiyoyin na NLC da TUC suka gudanar da zanga-zanga da suka bayyana a matsayin wani matakin da suka ɗauka biyo bayan afkawa shugaban kungiyar NLC Joe Ajero a jihar Imo kamar yadda sakataren tsare-tsaren kungiyar ta NLC Kwamarad Nasir Kabir ya shaida mana. Mun da wato harkokin jiragen sama Lagos da Abuja dama mun riga mun sanar akwai zalunce-zalunce da aka wa ma'aikatanmu kuma ya kai ga ita kanta gwamnatin jihar Imo an gade abin da suka yi to duk jirgin ma da zai tafi Imo da izinin Allah Allah yau babu tashi babu kuma sauka saboda haka mun gaya wa wato gwamnatin tarayya da lallai lallai sai an dau wato mataki akan zaluncin da aka shi shugaban wannan kungiya a karki manta ba wai mu kadai muke ba ai akwai sauran kasashen duniya da kungiyoyi na duniya da suka zo kuma sun su sun aiko taba shugaban kungiyar kwadagon Najeriya kamar taba wato kasa ne baki daya saboda shi kadai ke magana akan talakawan Najeriya da ma'aikata a gaya mun ai da yan majalisa da gwamnoni da kuma ministoci da shauransu wa ya taba fitowa ya kalubalanci abinda ake ake ciki din nan amma mutum ya fito yana kalubalanta a ce dan kana matsayin gwamna wai har ka fito ka ɗebo yan iska da wasu yan zaune gari banza da hukumar abin nan yan sanda wa'anda muna ganin ku ne aka ba alhakin ku kare al'umma wai ku je har ku lakaɗa shugaban kungiyar kwadago duka. Tun dai wasu 'yan Najeriya suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan yanayin da wannan zanga-zangar ya sanya su a birnin tarayya Abuja. Sunana Abbas Abdullahi Datti na nan hanyar airport za mu shiga airport kenan sai ga 'yan kungiyar kwadago ta nlc sun zo motoci da yawa sun zo sun yi blocking tun daga wajen presidential window sun gindaya motocin su sun hana kowa ya wuce kowa da hannun da zaka shiga da hannun da zaka fita duk sun hana kowa ya shiga sunana yawo abdullahi yau dai kan mun tashi cikin wani yanayi saboda lokacin da na dawo daga mina na zo na iske hanyar mu da inda za mu shiga ta wurin aikin mu haka sai na ga wurin an rufe shi mutane suna ta koma komawa baya ni ma dai da kyar na samu na shiga ta hanyar wurin kin ji ba abin da ya faru. A nasa bangare masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce. Wato kasashe masu tasowa wanda Najeriya tana ɗaya daga cikin ta irin waɗannan abubuwan ba abin mamaki bane suna zuwa yau da kullum amma muna gani lokaci zai kai a gane an ci gaba al'amura irin waɗannan ba za ka zo ka tsaye da komi da komi ba in har za ka zo ka nuna wani abu ya kamata ka nuna takardar ka zo amma ba tare da ka tsaye da abubuwa ba amma kamar yadda kuka gani yanzu an tsaye da abubuwa to wannan gaskiya bai dace ba irin waɗannan abubuwa ba su aka fi so ba a wurare da suka ci gaba sai dai kawai ɗan lokaci zuwa ɗan lokaci insha Allah muna ganin nan gaba su kansu ƙungiyar ƙwadugon zai gane cewa bai dace ba ka rika zuwa kana da abubuwa kamar international airport a ce an da komi da komi saboda kuna son ku nuna wani bukatar ku wannan ba dace ba ne. yana kawo asara ga tattalin arziki kuma yana ba waɗanda suke na ƙasashen waje ɗari ɗarin cewa anya wannan ƙasar za mu iya zuwa mu baza kolin mu mu samu abin da muke so. Idan ana iya tunawa daga watan Mayun da shugaba Tinubu ya karɓi rantsuwar kama aiki da cire tallafin man fetur ƙungiyoyin kwadago sun yi zanga-zangar lumana daban-daban don miƙa koken 'yan Najeriya ga gwamnati kuma akwai yiwuwar a sake shiga wani yajin aikin nan ba da jimawa ba ganin irin yarjejeniyar da aka cimma a watan jiya kuma ba a san matsayin da ake ciki ba a yanzu. Ko a ƙasashen da suka ci gaba ma ana samun zanga-zangar nuna rashin amincewa da wani mataki da gwamnati ta ɗauka ko kuma ƙin jinin gwamnati kasuwanci da ake zargi da aikata laifuka waɗanda suka saba ka'ida. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.